ta ya za ta ce sai ta durkusa mata sannan za ta duba lafiyar dija mamaki ya hana ta motsi makiya su jabir suka rinka yi mata akan ta zo su je ta duka ma tsohuwa ko sa samu ta duba jikin dija kasa tanka musu ta yi har sai da batil ta ce an jirgi taimaka ma rayuwar dija dan allah ba dan halin mu ba ki je ki roke ta wannan ce kadai damar da muke da ita idan ba haka ba dija za ta iya mutuwa ki kalli yadda jikinta ke ta kyarma. yana zuba duk ta fita hayyacinta batul na rufe baki aziza ta fashe da kuka tana faɗin tun allah angel je? kada mu rasa mu. muna san yar uwarmu ɗaya bayan ɗaya angel take kallon su a ƙarshen ta tsayar da idanuwanta kan fuskar dija da ke kwance saman kirjin haris ta sai kirma suke yi ganin za ta ɓata musu lokaci yasa suka nannaɗe hannuwar rigunansu ba ta yi wani abu ne ba ta ji sun sunkume ta gaba ɗaya suka ciccaciɓe ta suka juya da ita zuwa cikin ɗakin tana ta kiciniyar kwace kanta amma sun ki bari ta kubce musu a haka suka shigo da ita cikin ɗakin tsohuwa na ganin su ta saki wani irin bazawarar murmushi Da mata san tsaurin kan angel da lafiyarta ba za su taɓa bari ta zo ta tako da kafafuwanta zuwa gabanta ba su jabit na ƙarasowa inda tsohuwa take a tsaye suka saki angel ta faɗi kasa idan tsohuwa na akanta ɗagowa ta yi fuskarta a hargitse saboda tsabar masifa ta rufe idanuwanta tana zazzaga musu masifa tana faɗin dan me za su je su ɗauko ta ita fa ba za ta taɓa duka ma wannan tsohuwar na najidin ba mai kafarar zuciya wanda ba ta san Allah ba ta inda take shiga ba ta nan take fita ba hankalin su Robina ya ƙara tashi ganin tana kokarin ɓata musu lokaci ga Hadija can tana jin jiki ita kuma da suka ɗauko dan ta taimaka musu gashi ta zo tana ƙara kwafsa musu tsugunnawa suka yi ga baki ɗayansu saman gwiwowinsu suna roƙon Angel akan ta taimake su ba dan su za ta yi ba ta dubi girman Allah ta roki tsohuwa ta je ta dubi lafiyar dijansu tsananin tausayinsu ne kama Angel ganin hada hawaye akan fuskokinsu saboda tsabar jaraba da jin takaici ta fashe da kuka tana faɗin wayo Allah na na shiga uku yau zan aikata babban zanibi a rayuwata wallahi na tsane ki kamar mutuwata ban san ganin ki muguwa azalima mai zuciya irin ta kafaran farko ke daga ganin ki kin hada iri da jinsin fir'auna saboda rashin imani taimakon ne ba za ki iya yi mana ba tole sai na roke ki bata karasa maganar ba Yasmin ta sanya hannu biyu ta toshe mata baki cikin shekar kuka ta ce dan Allah an ki daina idan ba za ki iya ceton ran yar uwar mu ba bai kamata kina ƙara fusata tsohuwa ba so kike ta fasa taimakon mu a tsiyaci Angel ta buge hannun Yasmin da ta toshe mata baki da shi idanunta sun yi jawar tamkar garwashin wuta kallon kallo suka shiga yi ita da tsohuwa lokaci yana kore miki idan har kika bari na juya na dogara sandata na koma cikin ɗaki na to ku fidda rai da zan sake fitowa wannan ce kadai damar da kuke da ita tsohuwa ce ta yi magana fuskar ta dauke da shi'umin marmashi mai nuna tsantsar farin ciki ba ta taba jin nishaɗi ba irin na yau a hankali Angel ta kawar da idanunta daga kan fuskar tsohuwa ta mayar da su kan fuskokin su Javid da Yasmin da Hibba da ke a tsugunne saman gwiwowinsu fuskar su shafkar da hawaye gyada kai kawai ta yi jiki ba ƙwari ta mai da idanunta ga tsohuwa murya na kyarma ta ce zan roke ki ne ba da sa raina ba don haka kada ki yi tunanin kin kaskantar da ni ne zan yi ne saboda waɗannan bayan Allah da kuma 'yar uwata da ke a cikin mawuyacin hali sannan kada ki yi tunanin ke ce za ki bata lafiya Allah subhanahu wataala shine ya baki ikon yin hakan domin kuwa sai da yardar shi ne komai yake wakana da kyar ta kai karshen maganar ganin tsohuwa na kokarin juyawa ta koma cikin ɗakinta aiko da sauri Anjel ta dawo ta tsugunna a saman gwiwowinta muryar ta a disashe ta ce na roke ki dan allah ba dan ni ba ki je ki duba lafiyar dija wata iriyar mahaukaciyar dariya tsohuwa ta fashe da ita tamoji tamojin fuskar ta har rawa suke yi saboda tsabar yadda jikinta ke jijjiga angel kuwa wani irin kololin bakin ciki ne ya turnike zuciyarta har wani zazzabi ta ji a jikinta kusan a tare su jabit suka sauke ajiyar zuciya saboda tsabar mugunta sai da tsohuwa ta sa Angel ta maimaita maganar da ta yi kusan sau uku tukuna ta ce hakan yayi mini hakika yau na shaida irin kaunar da kike yi musu kiɗin uwa ce ta gari a gare su ina ji a raina cewa nan gaba har rayuwarki ki iya sadaukarwa a kansu dan ba karamin mamaki ne ba ganin irin yadda kika sauke duk wani girman kai naki da da kafiyarki wurin roƙona akan lafiyar yar uwarki dije na ji daɗi sosai albarka za ta tabbata a kanki ni kuma yau ta kasance ranar tarihi a rayuwata wato ranar wato ranar da the most arrogant young lady in the world ta tsugunna a saman gwiwowinta to mun ta roƙe ni tsohuwa bata karasa maganar ta ba muryar angel cikin fushi ta ce kin ga surutun ya isa haka tunda na yi miki abin da kike so ke ma sai ki biya ni cike da shakiyanci tsohuwa ta ce to biya sarautar mata ai ko me kike so yau zan yi miki shi harara Anjel ta watsa mata kamar kwayar ta za su faɗo kasa juyawa tsohuwa ta za ta koma cikin ɗakin ta muryar jabit ta katse ta dija dija fa na ga za ki koma cikin ɗaki ba tare da ta juyo ta kalle shi ba ta ce ku jira ni yanzu zan fito tsayawa suka yi suna jiranta ba da jimawa ba sai ga tsohuwa ta fito hannunta ɗaya rike da gorar ruwa ta gargajiya mika ma jabi ta yi Rike min nan mu je ciki ka nuna mini ita da sauri Jafet ya sanya hannu biyu ya karɓi goran ruwan suka shiga gaba ta bi bayan su Angel dai bata bi su ba a nan kasa ta kwanta zuciyar tana ta farfasa ji take yau ta ba ji take yau ta ba da kanta tunda har ta dukusa wa tsohuwa lokacin da suka shiga cikin toilet din tsohuwa ta ba su umarnin su fita waje su jira ta Haris dai bai yarda da ita ba ya kyale ta ne kawai ya ga iya gudun ruwanta ɗaya bayan ɗaya suka fice daga cikin toilet ɗin kafin Jabir ya fita sai da ya fara ajiye mata gorar ruwan a ƙasa tukunna ya sa kai ya bace cikin ɗakin su suka koma kowa zuciyarsa cike da zulumi daga cikin toilet ɗin suka soma jin kukan Dija yanda ka san ana zariranta hankalinsu ya yi matukar tashi gaba ɗaya suka gaza jurewa komawa suka yi cikin sashin toilet ɗin ko da suka ce bakin kofar toilet ɗin a datse suka same shi a dole suka zauna a ƙasa zaman jiran fitowar tsohuwa da nan sai Danish dai yana a cikin ɗakin su bai bi bayan su ba saman garin shi ya koma ya zauna yana satar kallon Angel da ke kwance a ƙasa. yana so ya je ya lallashe ta amma yana tsoron masifar ta don kuwa yau sai Allah ta ci ta batse ta cika ta batse jira take kawai ta samu wanda za ta huce haushinta a kansa wannan dalili ne ya hana shi tunkarar ta gudun kada ya sha mari yau fa babu bacci dare ya koma musu tamkar rana aziza ce kaɗai take gengedin bacci tana a tsakanin batul da naufal ta ɗan ɗaura kanta saman kafaɗar batul ga dukkanin alamu bacci take so ta yi naufal ne ya lura da ita ɗauko hannayen ta yi a cikin nashi ya ce aziza tashi mu je raka eh, ki cikin ɗaki ki kwanta kada ki yi bacci a nan make mishi kafaɗa ta yi muryar ta a dasashe ta ce ba yanzu zan kwanta ba sai na jira an fito da dija haris da ke sauraron su ya ce naufal kada ka biye mata please ka ɗauke ta ka kai ta cikin ɗaki rigima ta sanya musu akan ita ba za ta je ta kwanta ba sai ta gama sai ta ga Dije Naufal bai tsaya sauraron ta ba ya sanya hannayensa biyu ya sabe ta kamar wata yar bebi aka yi riko ta ya nufi cikin ɗakin da ita a saman ta ya kwantar da ita tare da janyo bargonta da ke a nannaɗe ya lulluɓa mata jikinta sai gashi ta yi shiru alamar bacci ya yi awon gaba da ita a jera zuciya Naufal ya sauke sai da ya fara dagowa ya kalli da nashi da ke kishin gida saman sa, ya kuma kallon antal da ke kwance a ƙasa ya dan girgiza kai kafin ya juya ya nufi cikin sashin toilet din lokacin da Naufali ya shiga ciki ya yi daidai da buɗe kofar toilet da tsohuwa ta yi ai kuwa jikinsa har bari yake yi wurin miƙewa tsaye idan kowa a kanta fitowa ta yi hannunta rike da sanda ta dago ta kalle su ta ce ina babbar taku take ne suka haɗa baki wurin cewa tana a cikin ɗaki tsohuwa ta ce ku je ku ce mata ta ɗauko bargo ta zo ta ɗauki ɗiyarta amsa mata suka yi da to batul ta ce Batun ce ta je cikin ɗakin ta isar da sakon zuwa ga Angel. A tare suka dawo hannun Angel rike da bargo, fuskar ta a kumbure take hararar tsohuwa. Matsa mata hanya tsohuwa ta yi, ki shiga ki lallaba mata shi a jikinta, ki fito da ita. Ba tare da ta amsa mata ba ta nufi kofar toilet ɗin ta shige ciki. Tsohuwa ta kalli Jabir tare da cewa idan sun fito ka ɗauko mini gorar ruwan nan, ka biyo ni da ita. Ta amsa mata da to, har ta fara tafiya ta ɗan juyo tana kallon fuskokinsu ta ce ya kamata ku je ku kwanta duk da ma na ga kamar lokacin ya kore ganin garin ya ware ya waye ba tare da ta rufe baki ba sai ga hasken ɗakin su ya ga ko ina sun yi matukar yin mamaki maganar tsohuwa ta tabbata har gari ya waye ba su sani ba a tare suka haɗa baki wurin yi mata godiya ba ta amsa musu ba sai cewa ta yi ba ni ya kamata ku yi ma godiya ba babar ku ce ta cancanci hakan fuskar ta dauke da murmushi ta yi maganar tare da juyawa ta fice daga cikin sashin toilet din ta nufi ɗakinta. ta fitar tsohuwa ke da wuya sai ga Angel ta fito hannunta ɗaya tallafe da Dija da alama hada wanka tsohuwa ta yi mata uniform ɗinta na sanye a jikinta daga sama kuma bargon da Angel ta lulluɓa mata ne wani irin farin ciki ne ya lullube su ganin yar uwarsu ta wartsake har tana iya taka kafarta sai faman sauki a jir zuciya suke yi wucewa gaba Angel ta yi suka bi bayansu a bakin garin Dija suka tsaitsaya Angel ta taimaka mata ta kwantar da ita saman gadonta. Muryar Dije na ɗan kyarma ta ce sanyi nake ji. Ku karar min wasu bargunan a kaina. Ko jikina ya yi ɗumi. Da sauri su ya nufi gadon shi suka ɗauko bargunansu suka lallaɓa mata a jikinta. Cikin kankanin lokaci bacci ya yi awon gaba da ita. Dukawa Angel ta yi a gaban gadon Dija daga gefe ta so makarantu addu'o'i tana ta tofa mata. Bayan ta kammala ta ɗago da idanuwanta ta kalli su batul da ke kewaye da ita. ta ce da su su yi mata addu'a su ma kowa ya dan tsugunna da kansa sai tungadan suka karanta abin da ta dan koya musu suka tofa mata daga bisani Haris su ce da su su koma su kwanta ganin jiya ba su samu isasshen bacci ba ba musu suka amsa mishi da to kowannen su ya wuce saman gadon shi suka kwakwanta ya rage saura Haris da ke a tsaye sai Angel da ke tsugunne a gaban gadon Dija wuri ya samu gefen gadon Dija ya zauna ba laifi yanzu hankalin shi ya dan kwanta kallon Angel yayi tare da cewa kefa ba kya jin bacci da kyau ta iya dago da ido ta kalle shi baiwar Allah damuwar duniya ta ishe ta maganganun da Dije ta faɗa mata sune suke ta yi mata yawo a cikin kanta da ke nake magana muryar Haris ce ta kuma katse ta ba tare da ta amsa masa ba ta yunkura ta miƙe ta nufi gadonta tana isa ta haye sama ta kwanta ko da suka haɗa ido da Danish da ke a kishin gade saman gadon shi harara ta watsa mishi kafin ta juya masa baya limshe idanuwansa ya zuciyarsa duk ba daɗi saboda ya gane dalilin da ya sa ta harare shi dole ta ji haushinsa saboda rashin tabuka komai shi kuma a ganin shi in dai bai da maganin abu to bai da amfani ya tsoma baki shi yasa yake yin shiru amma har ga Allah yana matukar damuwa da su yana jin tausayin yan uwan shi yana matukar kaunar su fiye da kanshi Rabi Rabi da kwatansu tuni bacci yayi awon gaba da su mutum uku ne suka rage Haris da tuni ya jima da komawa saman gadansa damuwar halin da Dije ke a ciki ta hana shi rantsawa sai kuma Parveen da yunwa ta addabe ta talafe kwance a saman gadon sai juyi da ke yi bayan ita kuma sai Angel wanda babu alamun za ta rantsa ita fa babban abin da ke damunta irin takurawa rayuwarsu da ake yi da kuma cutar da su da ake yi tana matukar jin tsoron ta rasa wani a cikinsu tabbas za ta ji raɗaɗin da ya fi wanda ta ji a lokacin da kaddara ta raba ta da dadinta a yanzu ta fi jin su a cikin zuciyarta fiye da kowa ma nata yanzu komai ya fi tsaya mata a rai yanzu ba komai ya fi tsaya mata a rai ba face mutum shidan nan da dije ta faɗa mata cewa ta gansu a kanta shin su wane ne su uban me suke aikata ko dai su duka suka afka mata a lokaci ɗaya suka lalata rayuwarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairan minha wani irin ɗaci take ji a cikin zuciyarta da suka cicciko tab da kwalla ta tausaya ma rayuwarsu idan har suka ci gaba da kasancewa a cikin kurkukun nan tabbas kuwa wata rana za a nemi ko da su ne a rasa ita dai ba ta fatan ta rasa ranta a cikinsa ko don saboda ta gano su wane ne suka asasa kungiyar da kuma waɗanda suka sadaukar da su wannan alkawari ne ta ɗaukar wa kanta sai sun ɗanɗani kuɗarsu sai sun yi tana sanin haifuwarsu da uwarsu ta yi a cikin duniyar nan a cikin zancen zucin da take yi kwata-kwata ba ta sanya tsohuwa a ciki kwata-kwata ba ta sanya tsohuwa a ciki ba duk da ita ma ta ji haushin abin da ta yi mata a yau amma ta ajiye ta gefe ɗaya saboda ba ita bace a gabanta masu kungiyar kurkukun kaddara su ne a gabanta da kuma waɗanda suka yi creating amin wanda suka yi sacrificing ɗinsu lokacin da katti suka shigo kawo musu abinci mutum ɗaya ce ta iya miƙewa har za ta haɗa har za ta da su daga bacci Haris ya ce ta kyale su ta je karkashin gadon batul ta ɗauko kwandon da ake ajiye abinci ta kwaso musu a ciki idan suka farka za su ci ta amsa mishi da to bayan ta ɗauko food plugs ɗin ta ajiye a gaban jerin farantan da kattin suka sauke musu ta tsugunna ta ajiye kwandon a gefe ta sanya hannu ta yaye jan kyallen da ke akan farantin farko yankan nama manya-manya sun ji albasa da kayan kamshi hannu ta sa ta dinga ɗebowa tana zubawa a cikin kwandon duka ta kwashe ta kuma buɗe faranti na biyu da ke ɗauke da snacks tare da madaidaicin bolt na kayan marmari ta kwashe komai ta ɗaura a saman faranti na ƙarshe botul wata ne miƙewa ta yi tare da sanya hannu biyu ta ɗauki kwandon ya yi nauyi a gaban kwandon ta ajiye shi ta koma domin kwaso robobin ruwa da ke a jere saman farantin na ƙarshe ta riko su a hannayenta bayan ta kammala kattun da ke a tsaye suka rankwafa a tare suka ɗauki farantan tare da kama hanya suka fice daga cikin ɗakin zama farbin ta yi a gaban gadonta ta ɗago ta kalli haris da ke kallonta ta ce yanzu zaka ci ba yana daga yana daga kwancin saman gadonsa ya ce mata sai sun farka zai ci ta ce ni ma in jira sai sun farka ba dan taso ba ta faɗa hakan girgiza mata kai yayi alamar a'a kafin ya ce zaki iya ci mana ke ci iya ki sauran da kika rage sai mu ci ai na san duk haɗa marki ba zaki iya lamushi abincin duka ba ko rabi ma ba zaki ki iya tadawa ba murmushi ne ya bayyana a fuskan farbin jin abin da ya ce bata kara tanka masa ba ta kai hannu tana zakulo naman tana turawa baki sai da ta ci iyacinta ta hada da snacks din duka har sai da cikinta yi kato tukunna ta dakata ta ci tana faman shafa ciki botul wata ta dauka ta bude ta sha ruwan da ta kammala ta tura kwandon karkashin gadonta har sai ce salon da an jima idan kin ga muna cin namu kice ki ma zaki ci dariya ta danyi har dimple ɗinta na saman cin cin ɗinta ya loba komawa saman gadon ta yi tare da hayewa da niyyar ita ma ta samu baccin ya ɗauke ta ba su suka tashi farkawa ba sai da suka kwashe tsawon awanni suna bacci daga bisanin yunwa ta fara farkar da su ɗaya bayan ɗaya kowa ya mike yana hamma har sai ce su je su wanko bakin su su zo su ci abinci suka amsa mishi da to kowa ya nufi toilet bayan sun kammala wanke fuskoki suka zo suka zazzauna ya ɗauko musu kwandon abincin da ke a karkashin gadon parvin ya ajiye musu a tsakaninsu ba yadda bai yi da Angel ba akan ta zo ta ci abinci amma ta kiya sai ma ce mishi ta yi ita ba ta jin yunwa su dai su ci koma yi bakin garin da nishi a lokacin ya dan fara bacci ya tada shi tare da cewa ka taso mu ci abinci da nishi ya ce su je su ci bai jin yunwa lamarin ya yi matukar ɗorewa haris kai su biyu sun ci su ce ba sa jin yunwa anya kuwa lafiya ko dai duk ko dai duk dan saboda rashin lafiyar dije ne yasa suka ki cin abinci a ƙarshe da ya gaji da yi musu magana akan su taso sai ya kyale su ya koma wurin da su batul suke a zazzaune shi ma ya zauna suka tsoma hannayensu suna cin abincin ba duka suka cinye ba sai da ya ce su rage ma dija idan ta farka sai kuma angel da danish yankan nama shida shida suka ajiye ma kowannensu sai fruit banda snacks da suka cinye shi sun dai ajiye musu bottle wata biyu bayan sun kammala suka ajiye musu nasu a karkashin gadon batul wuraren ce dije ta farka muryar ta addisa shi take fadan ruwa za ta sha kishi take ji da sauri harisu je ɗauko robar ruwa a cikin kwandon a cikin wanda suka ajiye musu ya koma gefen gadonta ya zauna yana kallonta a lokacin ta yaye bargunan da suka lulluɓa mata da kyar ta yunkura ta miƙe zaune ta ɗan jingina bayan ta jikin bango yadda ka san fatalwa ta yi haske ta yi rama kashin wuyanta duk ya fito baro-baro jikin fuskarta gashin kanta kuwa duk ya hargitse baiwar Allah daga gani ba karamin jiki ta ja ba ba karamin jiki ta sha ba sanadija ya jikin naki yayi maganar tare da buɗe murfin robar ruwan ya kwafa mata baki hannu biyu ta sa ta tallaba hannayen shi da ke a rike da robar saboda tsabar yadda take shan ruwa kana iya jin sautin makogoranta kwat kwat kwat har sai da ya ce mata ta sha a hankali kada ya shake ta Janya robar ta yi da hannunta alamar ta koshi sai lokacin ta samu damar kare masa kallo sabatul da ke azazzaune saman gadajen su suna yin fira ganin dije ta farka yasa suka dawo bakin gadonta wasu suka zauna wasu kuma suka tsaya a tsaye a hankali take bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya ba karamin daɗi ta ji ba irin yadda suka nuna mata kulawa sai dai a yanayin da take kallon su wani irin tausayin wani irin tausayin kansu ne ya kamata. ta domin kuwa ta san karshen su yana dab da zuwa a yanzu ba kowa ta fi jimawa ba face waɗanda ba a taɓa ɗauka a cikinsu ba musamman ma aziza da tafi kowa rauni a cikinsu ka ta 'yar karama duk da ba ta da shekaru duk da ba shekaru suka fi ta ba amma babu alamun girma a tattare da ita saboda rashin tsawonta idan suka mike tsaye ko kafaɗarsu ba ta kai ba farar ɗaya ka kalle ta sai ka yi hasashen shekarunta goma saboda karancin jikinta tana cikin yin zancen zuciyar nan muryar batul da katse ta da cewa Dije me kike tunani mana ta yi miki magana tun ɗazu, amma kin yi shiru ba kya cewa komai. Ina fata kina lafiya. A cire zuciya ta ɗan sauke still idanunta na akan Aziza da ta zauna a gefen gadonta. Ita da su Yasmin. Haɗa baki suka yi wurin yi mata ya jiki ta amsa musu da cewa alhamdulillah. Jiki da sauki na ji daɗi sosai da irin kulawar da kuka bani. Ina matukar alfahari da ku 'yan uwana na kaina. Marmashi suka sake ga baki ɗayansu. Ta mayar da idanta kan Haris da ke kallonta.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 ko sa samu ta duba jikin Dija. Kasa tanka musu ta yi har sai da batul ta ce an jirgi taimaka ma rayuwar Dija. Dan Allah ba dan halin mu ba.